ويبين الله لكم الايات والله عليم hakim. kuma yana bayyana muku ayoyi waɗanda suka ƙunshi hukunce-hukuncensa da wa'azozinsa kuma Allah mai cikakken sani ne ga ayyukanku babu abin da yake ɓuya gare shi kuma zai saka muku a kansu kuma shi mai hikima ne cikin tsarinsa da shari'arsa.